بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da bakwai ga watan zulfada hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da uku ga watan septamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a basu manta ba kamar yadda muke faɗi kullum Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi ne domin amsa ga mutanen garin Hama ta ƙasar Suriya waɗanda suka rubuto mishi suna tambaye shi ala gafarta malam ina ma'anar ayoyin da ke siffanta Allah da hadisan da ke siffanta Allah madaukakin sarki wato anan ba ya ana tambaya dangane da fassarar su bane don fassara a sarari take in aka ce ar-rahmanu alal arshi stawa fassara a sarari take amma abin da ake tambaya shine ma'anar ar-rahmanu alal arshi stawa ma'anar mecece ma'anar me ayat take nufi shin ayat tana nufin ta ce Allah a sama ike kenan ba a ƙasa ike ba to idan waɗannan ma'anonin ne suka tambaye shi na jimillar ayoyin da ke magana akan al'asma'u wa sifat da yake littafin littafi ne na ilimin usul na aqida shi ilimin usul ba sai an nuna maka komai ba misali yanzu idan aka koya maka mota guda ɗaya to duk wata mota ya kamata a cikin minti biyar a dan nuna maka wasu abubuwa sai ka ji ka'iya saboda suna da general concept suna da ka'ida wadda take al'amma a kansu aya da take dauke da bayanin suna ko siffa Allah duk akwai ka'ida guda ɗaya da ke tafi a kanta ita ce a gudanar da ita a bisa yadda ta zo min ghairi ta'wilin kar a karkatar da ma'anar min gauri tamsilin kar a buga misalin wannan ma'anar da wata halitta sannan kuma min gauri taklifin ba tare da an ce kaifa ga kamar yadda abin yake ba sannan kuma bila tashbih kar a ce kaga kamar kaza eh to kamar su ɗaya da kaza na Allah to duk kaya haka a nan tun a baya na faɗa muku a wani wuri cewa ibnu taymiya ya amsa wannan tambayar to in baka fahimci cewa darasin na usul bane sai ka ce yanzu ana nufin duk wata aya da ta yi magana akan al-asma'u was sifat a qur'ani ibnu taymiya ya bada ma'anar ta littafin da ya bada ma'anar duka dan idan ya bada ka'idojin da aka bi akan guda daya to sai a ce haka ake wa sauran gaba ɗayan su daga cikin ka'idojin shine duk ayar da ta zo tana magana wani suna ko siffa Allah kar a ciro iyakar wannan sunan ko kuma siffar kadai ka a ciro shi shi kadai a karanto ayar gaba dayanta sannan a karanto aya ko ayoyin da ke kafinta sannan a karanta aya ko ayoyin da ke bayanta wannan na daga cikin ka'idar da za a dubi na wurin zaman duk wata aya ta siffa ko suna sannan in aka zo a dubi ko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da wasu maganganu da ya game da wannan mas'alar to aka ɗibo waɗannan maganganu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi to sai bi sai a ainihin danganta ma'anar da wannan ayar take ɗauke da shi akan cewa ma'anar ta kenan to ibnu taymiya ya waɗannan ayoyin haka gaba ɗaya ya waɗannan hadisai haka gaba ɗayansu abin da ya rage yanzu ibn taymiya shine ya fara cika mana alƙawarin shi maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa game da ma'anonin waɗannan ayoyin ibn taymiya ya kwararo mana da dama maganganun sahabbai da tabi'ai da ƙa'idojin da suka tafi akai to sa'annan sai kuma ya fara kwararo mana maganganun malamai da suka zo bayan tabi'ai har zuwa kan zamanin shi a inda har ya taho maganar wani malami wanda yake sama da shi kaɗan a zamanance al-imamu abu muhammad abdullahi bin hafiz wanda wannan malami yana daga cikin ainihin malaman tauhidi na ainihin sufaye ya kawo maganganu masu yawa wanda yake wata magana da ibn taymiya ya ɗauko daga wannan malamin akan ta ne muka kwana ina so za mu ainihin wato koma baya kaɗan don mu ɗauko wannan magana a inda ya ce wa qara'atu li muhammad ibn jarir at-tabari fi kitabin lahu fi kitabin sammahu at-tabsir kataba bidhalika ila ahli tabaristan na karanta wata magana wadda malam muhammad dan jarir wato al-imam at-tabari ya cikin wani littafi nashi da ya sanya wa suna at-tafsir kataba bizalika ila ahli tabaristan ya rubuta wannan littafi ne zuwa ga mutanen kasar tabaristan fi ikhtilafin indahum saboda wani sabani da ya faru a wurin su wannan sabanin kuwa shine dangane da abin da ya shafi mas'alolin tauhidi da kuma mecece aqidar gaskiya ta sufaye game da mas'alolin tauhidi وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه suka roƙi wannan malami ya rubuta musu littafin aƙidojin shi da kuma ra'ayoyin da yake tafiya a kai dangane da waɗannan matsalolin fadakara fi kitabi ikhtilaf alqa'imin bi ru'yati Allah ta'ala a cikin wannan littafin nashi sai ya ambaci sabani da masu magana dangane da ganin Allah madaukakin sarki suka yi yanzu mas'alar farko tukuna ita ce shin ana ganin Allah ko ba a gani sai aka kasu kashi biyu wasu suka ce ana gani wasu suka ce ba a gani to yanzu a ajiye waɗanda suka ce ba a gani ba ta su ake fara magana ba tukuna waɗanda suka ce ana ganin Allah su kuma fa zakara an ta'ifatin isbatar ru'ya fi dunya wal akhirah sai ya ambaci cewa wasu daga cikin waɗanda suka ce ana ganin Allah suka tabbatar da ganin Allah a duniya da lahira ana iya ganin Allah a nan duniya kuma suka ce ana iya ganin Allah a lahira wannan maganar sai malam Abdullahi dan Khafif yace wa nasaba hadhihi maqala shi ibn jarir sai ya danganta wannan magana cewa ana ganin Allah a duniya da lahira ila sufiyyati qatiba zuwa ga sufaye baki ɗayan su walam yahusa ta'ifatan duna ta'ifatin bai ware wasu ya bar wasu ba fatabayyana Muhammadu dan Khafif ko Abu Muhammad Abdullahi dan Khafif sai ce to daga nan ne sai abu ya bayyana anna zalika ala jahalatin minhu bi aqwalil muhassilin minhu cewa Ibn Jarir ya jahilci maganganu da akidojin kwararru daga cikin sutare ina son ku gane wannan wurin a cikin hamawiya yana daga cikin wurare da ake gani kamar mu'aqqadai ne amma ba su da wani ta'kidi ba wahala wato Muhammad Abdullahi Abu Muhammad Abu Muhammad Abdullahi dan Khafif sufi ne to kamar yadda muka faɗi a baya akwai bambanci tsakanin sufaye da ƴan ɗariƙun sufaye masu bin ɗarikun sufaye su suna danganta kansu ne zuwa ga sufaye su waɗancan sufaye ba sa kiran kansu ‘yan ɗariƙa waɗanda suka zo bayansu sun zo ke cewa suna bin ɗarikun hanyoyin sufaye to ‘yan ɗariƙa su suke da aƙidar ana ganin Allah a duniya ana ganin shi a lahira sufaye kuwa suna da aƙidar cewa ba a ganin Allah a duniya amma ana ganin shi a lahira kamar yadda aƙidar musulmi ahlus sunna salafiyuna take to ibnu jarir da ya zo garin warware takaddamar da ake game da ana ganin Allah a duniya da lahira ko ba a gani sai ya ce waɗanda suka ce ana ganin Allah a duniya da lahira ya ce sufaye ne to sai Muhammad Abu Muhammad ibn Khafif sai ya marmaza sai yake gyara sai ya ce wannan yana nuna ibn Jarir ya jahilci ya jahilci haƙiƙanin bi aqwalil muhassilina minhu maganganu da aƙidojin ƙwararru daga cikin sufaye ya jahilta Allah kyauta kun ga wannan abin da yake ishara ko akwai wani abu da ke yawo a raina shine da yawa a zamunna mabambanta ba ga malaman da ake ga na ahlus sunna ne wani lokacin akan same su sukan jahilci hakikanin aƙidun wasu 'yan bid'a saboda rudani in yi yawa yanzu misali in ka tafi ƙasar sokoto duk malamin ahli sunna in ka same sai ka yana cewa 'yan shi'a 'yan brothers tun daga gusau tun daga zamfara duk malaman ahli sunna salafiyun sai ka ji suna kiransu 'yan brothers to kaga 'yan brothers daban 'yan shi'a daban amma rudani ne ya faru yan brothers suna brabanci a ƙasar masar da sudan da wasu sauran ƙasashen arewacin afirka a wancan lokaci a daidai lokacin nan shi'anci ya danno wa najeriya su kuma 'yan shi'a a lokacin suna kiran kansu muslim brothers ko muslim brotherhood to malaman ahlus sunna a lokacin sai suka dauka waɗannan yan brothers na Najeriya suna dangantuwa ne zuwa ga brotherci waɗancan a'a suna kiran kansu brothers ne wato su ma yan uwan juna ne amma ba brotherci ne irin waɗancan ba ba suna nufin brotherhood ikhwaniyya ta misra ba a'a sunan ne yayi daya ko kun fahimta jama'a misali yanzu sai ka samu wani yana danganta kanshi zuwa ga aqidar salaf amma kuma yana fada da aqidar akwai irin wannan sai ka samu wani yana danganta kanshi zuwa ga aqidar shi'a amma kuma yana fada da aqidar to ma'anar wannan shine a daidai wannan lokaci sai suka rudar da mutane waɗannan 'yan shi'a na najeriya cewa brabanci suke irin wancan na misira brabanci na misira gwagwarmaya ce ta samar da gwamnati wadda ke ƙoƙarin kawar da azzalumai haka suka fassara abinsu amma brabanci na najeriya gwagwarmaya ce wadda take ƙoƙarin kawar da sunna da ahalus sunna da kawo aƙidar shi'a so amma sunan yayi daya to nakan faɗi so da dama adamu tamyiz ne musamman daga malamai na ahli sunna musamman salafiyun a ƙasashen zamfara sokoto kebbi su ci gaba da kiran waɗannan yan shi'a da brothers ba yan brothers bane inna ma tasattaru bi hadha al-ism wa tasattaru bi hadha al-laqab sun ɓuye ne a ƙarƙashin wannan sun kare kansu ne a ƙarƙashin screen ɗin brotherhood amma ba brotherhood ne irin su sayidu kutub da irin su hassanin banna ba amma ba ma musu a cikin brotherhood ikhwaniya ta ƙasar masar akwai yan shi'a ba ma musu amma asalin hadafinsu su ba shi'anci ba ne amma su waɗannan brotherhood su hadafinsu su shine shi'anci so ina son ku bambance waɗannan abubuwan jama'a an fahimci wannan da kyau to in kun gane wannan ga wata nasiha zan yi gare ku yiwa Allah zai mai da kai malami nan gaba kar ka naɗa rawani ka zauna kana table research ko library research kadai ka rinka fita field albahs almaidani field research ka rinka shiga cikin mutane kana zama da su kana hira da su don in ka zo ka faɗi magana da authority kana faɗi ne kana da yaƙini ka zauna da su ne ka san su ne ka ji daga gare su ka mu'amalance su ba wai ka ji ana labari ba ba wai a'a kai ga abin da kake zato ba Muhammad ibn Jarir tabari malami ne kwararre kamar yadda muka ji karatun da ya gabata a bangaren tafsiri bangaren hadisi bangaren fiqh bangaren ilmin rijal amma kaga wannan wata dukka ce gashi sai kuskure ya faru kuskure mai girma kwarai da gaske shine waɗannan sufaye da suka yarda cewa Allah ana ganin shi amma a lahira ko suna fada suna kafirta waɗancan da ke cewa ana ganin Allah a nan duniya sai kuma aka koma aka ce su ma su ne don haka ka ji kai tsaye da yake shi abdullahi ibn khafif ɗaya daga cikin waɗannan su bayan ne sai ce yana nuna wannan ya jahilci haƙiƙanin aƙidar ƙwararru daga cikin sufaye bai dubi girman ibn jarir a nan ya ga cewa bai dace ya danganta mai kalmar jahilci ba a sai danganta mai saboda yana magana jahilci ne akan wani nifaq akan wani tsokakken abu ya jahilci abu jama'a kuna fahimtar wannan saboda haka ibn jarir al-tabari ya jahilci haƙiƙanin aqidar ƙwararrun sufaye wa kana mimman nusiba ila hadha al-qawl بعد أن ادعى وكان ممن نسب إلى ذلك القول na daga cikin waɗanda wakana min wakana mimman nasaba ilayhi zalika alqawla na daga cikin waɗanda ibnu jarir ya danganta wannan magana bari ku ji abin ya fito karara burgo misali ko kun fahimta jama'a misali yanzu sai ka zo ka ce ɗan salafiya su ne boko haram idan ka zo duka misali sai ka ce kamar su abubakar shekau kamar su muhammad yusuf ya ce ka ya jahilci yan salafiya ka ce yan ɗariƙa su ne suke haramta shan rubutu sai ka ce kamar su shehu ɗahir bauchi kaga ka kwaɓa abubuwa ka kwaɓa ko kun fahimta ina son kawo muku misalin kwabawa ne sai ka dubi masu fada da abu sai ka danganta sai ka dubi masu yarda haka ko kun fahimta waɗannan sufaye suna fada da cewa za a ga Allah a nan duniya har kafirta mai cewa ya ga Allah a nan duniya suke suna kiran shi zindiki sai kuma ibn jarir ya zo ya ce sufaye gaba ɗayansu sun yadda za a ga Allah a nan duniya to da ya tashi buga misali daga cikin sufaran daga waɗanda ya danganta ba da anidda ala ta'ifa kun ga bayan ya yi ƙarya bayan ya yi da'awa bayan ya danganta wannan mummunan magana da waɗannan ta'ifa sai ce ibnu ukhti abdul wahid ibnu zaid dan yar uwar abdullahi dan zaid to dan yarwar abdullahi dan zai dinnan jama'a zindiki ne dan dariƙa to duka misali da shi da yayi sai aka gane ibn jarir yayi kuskure yan dariƙa yake so ya ce sai ya ce su tayi kuma ya ce dukansu tare da cewa wani ne saurare na zai iya cewa shi har yanzu bai gane bambanci ba ya daga saurari kasusuwan baya mun yi bayani da yan dariƙa da sufaye ba abu ɗaya ba ne gaba ce rikakkiya tsakanin su to ya kamata a san wannan ba shi sai yake cewa wallahu a'lam ko bi mahallihi inda al-muhassilina yace Allah shi kadai yafi sanin matsayin ibnu matsayin ainihin wato Abdul Wahid dan Zaid a wurin kwararrun sufaye fa kaifa bibni ukhtihi to balle kuma dan yar uwar tashi wato ƙwararrun malamai daga cikin tsufaye sun yi kacce-kacce da ainihin shi abdullahi ɗan zaid to balle almajirin shi kuma ɗan ƴar shi wanda ya fi shi zaƙewa akan wannan aƙida kuma kuma ta ba mun karanta shi profesa tuwajiri yake cewa ibnu ukhsi abdullahi ɗan zaid yace lam ajirhu gashi a cikin wannan dama na ce muku zan zo da bayani insha Allah a cikin ainihin wani tahqiqi ne na al-fatwa al kubra tahqiqin ainihin Abu Malik Ar-Rawashi Ahmad dan Ali al-Musanni ya ainihin yi tahqiqin aka samu ainihin wato wani malami aka ɗibo ta'aliƙa ɗin shi Muhammad ainihin Ibn Ali al-Jami a cikin shafi na ɗari da saba'in da tara tashi da ya kawo daidai wannan wurin sai ce sun makhbuta a cikin rubutun hannu na wannan fatuwal hamawiyya an ga ibnu ukht an ga amin ibnu ukht aminu kun ji sunan shi don a dan ana ta cewa ya ibnu ukht to sunan shi aminu ibnu ukht wa huwa bakar wa huwa bakar cikakken sunan shine bakar ibn ukht abdul wahid ibn zaid al basri allazi tansibu ilayhi ta'ifatul bakariya wanda tariqar bakariya ke dangantuwa zuwa gare shi to yanzu kun ga tunda an gane ɗan tariqar bakariya suna dangantuwa zuwa gare shi to ga alkafan da zaka je ka karanta tarihin wannan yan dariƙa daga nan ne sai ka samu cikakken tarihin shi yace yunzar i'tiqadi sirat almuslimin wal mushrikin a duba littafin al-fakhr razi mai suna aqidojin kungiyoyin musulmi da mushrikai shafi na 69 da kuma at-tafsir fi ad-din wa tamyiz al-firqah an-najiya an al-firq al-halikin shafi na 109 na al-imam al-isra'ili da kuma alfarq bain alfarq na malam Abdul Qahir al-Baghdadi a shafi na 350 da ainihin daya anan za a ga cikakken bayanin wannan malami da kuma ainihin mummunar aqidar shi an gane wannan jama'a sannan sai shi Abdul Wahid din shi kuma dan Zaid wanda ake danganta wancan zuwa ga cewa ibnu ukhsir din shi kuma yace al-basri zahir qala al-hafiz ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج ابن حزم ياتي هنا daga cikin tattaruwar khawarijawa yunzar lisan al-mizan abuba littafin lisan al-mizan gashi nan sai yace wa amma abdul wahid ibn zaid wa amma abdul wahid ibn zaid an gane abdullahi ibn abdul wahid ibn ziyad akwai wani suna da ya kama da shi abdulwahid ibn ziyad wanda mu muke magana abdulwahid dan zaid sai ce shi ku abdulwahid dan ziyad fatar jamahu zahabi fi siyar al-imam zahabi ya yi tarihi shi a cikin sirru alamin nubala mujalladi na bakwai shafi na ɗari da talatin da bakwai wa zakara anhu ha ghayra bid'a ma'a zuhudihi wa ibadatihi wa wa'azihi ya ce ainihin wato tare da cewa dan bid'a ne sai dai yana da zuhudu yana da ibada sannan yana da yawan wa'azi wani kala sun mizan an imam bukhari kala imam bukhari kuwa cewa ya tara kurhu malaman hadisi sun yi watsi da shi a takaice kun fi tarihin waɗannan ɗa da uban kenan da baka ce dukkanin su yan bid'a ne to yanzu kaga cewa daga cikin jimillar sufaye da suka kudurce cewa ana ganin Allah a duniya da lahira har da wannan to ya nuna maka ba sufaye ke ya kamata ya faɗi ba ɗan ɗariƙun sufaye ya kamata ya ce wannan yana daga asalin abin da muke ta kira zuwa gare shi shine ƙoƙarin iya tantance abubuwa a wajen ilimi ƙoƙarin iya tantance abubuwa a cikin ilimi amma rashin tantancewar ko alama ce ta rashin kwarewa a cikin ilimi to kuma tantancewa dangane da firak da milal da nihal to sai ka nasu saboda yan bid'a gaba daya akwai wanda suke kama da juna yan shi'a in ka kalle su ka kalli yan dari'a akwai wanda suke haduwa in ka kalli khawarij ka kalli yan shi'a akwai wanda suke haduwa in ka kalli yan shi'a in ka kalli yan dariqa in ka kalli murji'a akwai inda suke haduwa ko kun fahimta jama'a dan haka za ka ga babu mai sukar ahli sunna sai ɗaya daga cikin waɗannan isu isu tun da kake baka taɓa jin ɗahir bauchi yana sukar ɗan shi'a ba mutum irin sharif sale da muka zauna da shi yau kusan shekara takwas a gidan shi sai ce gaskiya shi bai san ana shi an ce a Najeriya ana zagin sahabbai ba sai na ce mishi amma yana da masaniyar ana zagin waliyai sai murmushi sai ce mu bar wannan magana dai na ce mishi a'a sai ce to kai dai masu yin maganganu waɗanda su karata da ba su a wula na ce to mu kaddara sahabbai a dawo da su ƙasa a rage musu daraja a ɗauke su daidai da irin waɗannan waliyan suke to suna daga cikin jumlar waɗanda ake zagi a Najeriya abin da zaka ce ya za a ce mutum irin Sharif Sale bai san ana zagin sahabbai a Najeriya ba ya sani sai dai za a ganin wannan a matsayin matsala amma an kazo kana magana akan shehu Tijjani yanzu labari zai kai gare shi ai ga wasu sun bayyana suna zagin waliyai ba sa bai ba a kai musu labari kuma an kai musu labari ya su don haka daga ƙarshe sai ce shi yana ganin zagin sahabbai ba an abba ne siyasa ce kawai na ce habba ba siyasa ce mutum ne zai kofar gidanka yana zagin ubanka kai ce ba an abba ne kawai siyasa ce ma'anar siyasa wai sai ce bata maka rai kawai za ka kyale to na haka ne muku nasiha jama'a a babi na ilimi idan har za ka yi magana akan wasu mutane ko kar ka yi magana dan ka ji daga kaset din wani kawai Allahumma sai in irin waɗannan firka sun yi inkirabi wato idan sun ɓace a duniya ba su ko kuma ba inda za ka iya kaiwa gare su misali ƙadariya irin na farko yanzu ba su a duniya ko kuma ba a da labarinsu su ne waɗanda suke cewa innal amra ulufun al'amarin Allah yana farawa ne daga sanda ya faru ma'ana ilimin Allah na farawa ne daga sanda abu ya faru ba kafin faruwar abu ba ma'anar wannan magana ita ce Allah maɗaukakin sarki yana da kaddara a cikin halittun shi sai suka ce a ma'ana ba wani tsari a cikin halittun Allah sun yadda Allah ne ya halitta amma me Allah ya tsara wance za ta haifi tagwaye wane zai auri wance wance za ta ainihin yi kaza wane zai yi kaza ta ce wannan Allah ba shi da ilimi ilimi korarriyar siffa ce ga Allah a ƙarƙashin wannan bai san me zai faru ga bayi ba sai in abin ya faru to daga san da ya faru ne daga nan ilimin Allah yake farawa misali daga lokacin da motar ka ta faci a lokacin ne ka san ta faci amma kafin ta yi baka san za ta yi ba sai suka ce wai haka Allah ba to kaga wannan kafirci duk wanda ya faɗa haka ya rubda to irin waɗannan yanzu kadariyar to babu su ainihin a duniya imamun nawawi ma ya furci da wannan wallahu alam to idan ka tashi bincike game da irin wannan ko to sai ka yawaita karatu a littattafan malamai da ke magana akan sirat amma bari baka shawara daga cikin mutanen da Allah ya sanar da su game da ilimin sirat ko akwai ibnu hazmin ibnu hazmin Allah ya mai baiwa game da ilimin sirat ba don kuma ba saboda wallahu alam banda ilimin addini da yi ya yi ilimin boko banda nan ko asali a boko dama ya karanta sociology ne da psychology kuma ƙasarsu tana cike da mabambantan aƙidojin mutanen duniya ita ce ƙasar andalus don haka yana ganin ire-irensu ne suna mu'amala don haka ko yanzu ƙasar spain ba addinin kiristanci ne dame su ba kuma babu wani addini kwaya daya da ya dame su kowa yana yin abin da ya ga dama ne na addini ko da ya kudurta cewa shi kirista ne amma ba ka samu yana da wasu akidoji da wasu belief da wasu abubuwa saboda asalin kasar kwamacalar akidoji ce ibn taymiya sai ya lazimci littattafan ibn hazmin wajen karatu sannan da ilimin da Allah ya kara mishi sai wajen ibnu taymiya ya kware to kaga waɗannan mutanen guda biyu idan kana son ka samu cikakken ilimi akan masaniya game da mutane ko to ka karanta littafin su akwai wata magana mai muhimmanci da na ɗauko na karanta a cikin kaset ɗin karan bana maganin zoman bana na karanta ta ne don in ja hankalin musamman ɗaliban ilimi wallahu alam bar sani ba ko hankalin su ya jawo majmu'ul fatawar kubra ta ibnu taymiya ne ibnu taymiya yake cewa yan shi'a sun fi kowa munin magana amma ba su da jur'a wajen aiki khawarij suna da magana mai sauki amma suna da jur'a wajen aiki khawarij yanzu ya ce kafiri ne kai eh domin biyu ya kai ka lahira dan shi a in ma zai kafirta ka sai in ya ga dandazon yan uwan shi idan ko ya samu kanshi inda ba wani kariya to zai ce kafi kowa musulunci kai amma a zuciyar shi kuma ya kudurce kai kafiri ne dan shi'a zai iya buɗe baki ya tsine wa Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar kaga yana da munin magana amma wajen aiki fa idan ka ga dan shi'a ya kashe wani sai ya tabbatar in ya kashe ba za a kashe shi ba amma khawarij idan har zai samu damar ya kashe ya tabbatar zai kashe sannan a kashe shi shi haka ma ya fi so shi yasa yau wata biyu da suka yi taro wajen su dubu ɗaya aka cewa zai je kashe shehun Borno mutum ɗari biyu suka ɗaga hannu mutum ɗari biyu ya ka ware su kowa yadda zai je kashe shehun Borno aka zo aka yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a sai ta faɗo kan mutum ɗaya sai da aka kwana uku ne mishi murna yana da yaƙinin in ya je kashe shehun Borno ya kashe za a kashe shi to amma dai tun da zai kashe to madalla ya zo bai yi nasara ba aka sake zuwa aka sake tara su yau sati biyu wa zai kashe mai fika sarkin fika haka suka sake daga hannu aka sake samun guda ɗaya ya ci wannan ƙuri'a aka tura shi je cikin masallacin juma'a a garin fatasko shi ma bai nasara ba a kama shi yanzu haka suna nan suna wani taron ku bi kasusuwan mu gaba to kaga menene jur'a wajen aiki to khawarij ka duba ibnu taymiya wannan magana yau shekara 600 da ta gabata amma magana tana nan daidai to kaga masana ke masana ke saboda su ba suna faɗe bane kawai saboda sun gani a wani littafi a suna zuna suna ayashantar suna mu'amalantar waɗannan mutanen ne su tabbatar da haka suka zo suka rubuta sun san abin da suka rubuta gaskiya ne ba sa shakka haka ya kamata duk mai bincike yayi amma ka zo ka yi bincike ka yi magana yau gobe jibi wata biyu wata uku ta tabbata shirme ce ka zama dan jarida domin aikin jarida shi ya gaji haka a aikin jarida dama babu mamaki in ka zo ka faɗi rahoto yanzu ka yi ta'alikinka gobe wani abu ya faru ya juye akasin abubuwan da ka faɗi ba a zargin ka sai ce dama ka bayar da latest ne a lokacin yanzu kuma ga latest yanzu wata latest in ce jiya ga yadda ta nuna yau kuma ga sabuwar nunanniya na haka ko ta saba sai a ce ita jiya ce wacce a jiya ba kai kuskure ba a yau ne kai kuskure to tunda jiya ta wuce mecece ta yau to a jarida ba wannan amma a musulunci ba yadda lallai kai irin wannan Allah ya kiyaye sai mu dawo mu ci gaba da karatun littafi na'am na'am su ne ake ta'abiri da guratun sufiya su din ne masu ɗarikun sufaye Allah ya kiyaye na'am bari bari dan karanta wata magana kaɗan nan da shi professor Tuwaji ka a lamba ta goma da yake cewa wa zakara al-ash'ari al-imam abul hasan al-ash'ari to duk sanda kaji an ce al-ash'ari ya faɗi magana game da wasu ƴan kungiya ko to ka duba littafin shi mai suna maqalatul islamiyyi maganganun masu bin musulunci wa ikhtilafil musallin da kuma inda masallata suka saba so taran ne muku bayanin me yasa ya sanya littafin suna haka amma littafin yana dauke ne da bayanin aƙidojin musulmi da sabanin masallata to a ciki ash'ar ya ambaci cewa anna ashaba abdul wahid ibn zaid su mabiya abdul wahid dan zaid din nan kanu yaquluna sun kasance suna cewa inna allaha yura ala qadri al a'mal ana ganin Allah a bisa gwargwadon aiki kun ga wannan magana da yake faɗi ko idan ka san ƴan ɗariƙa a Najeriya ƴan ɗariƙa na gaskiya ba waɗannan iyayen mu ba waɗanda ke neman cefane ba su ba su ɗahir bauchi asali su ne ƴan ɗariƙa su su sharif sale asalin waɗannan su ne yan ɗari'a waɗannan tsofaffi da kake ganin su galabaitattu a gefen masallatai rabu da su ba yan ɗari'a ba ne yan abiya rima a sha kiɗa ne izala ce ma ta shigar da su ɗari'a don iya izala da ta zo daga cikin kuskuren da aka samu shine in baka shigo izala ba sai a ce kai dan ɗari'a ne mallan ya kun ma'ana fa huwa fidduna to shi kenan waɗancan suka ce to shi kenan mu ma yan dariƙa ne yan dariƙa kuma suka ce ku so idan suka zo suka ga ana dariƙa sai su ce a ba za su ba kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wa la ahya su an fidda su daga isala su kuma su shirye su karbi dariƙa ba in aka zo ana Allah Allah Allah Allah haka ba sa yi ga su ne yanzu anan jirge za su shiga su yi sallah a masallacinsu su masu masallacin sai zo su ta wannan wazifa suna yi suna yi su kuma waɗancan sai su tafi gida in suka da sallar isha suka leko sai ba na yi sai ka ji sun yi tsaki kaga ba su yadda ba ko kuma kun toshe kofa kun ce ba za su samu wurin ku ba ko ku fahimta su ba to shi ne asalin abin da ya faru waɗannan tsofaffin asalin izala ce ta shigar da su ɗariƙa amma ba 'yan ɗariƙa ba kuma suna sallah wurin su fa bai mai da su 'yan ɗariƙa ba saboda jahilai ne don haka kana buƙatar kullum ka karanta littafin ɗan hudu ta mizul musulmi na minal kafiri don ka iya bambance musulmi akwai musulmi jahili akwai musulmi dan al'ada akwai musulmi wanda yake yayi rudda akwai musulmi kaza gashi nan ya sannafa mutane nau'i takwas Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai irin waɗannan yan ɗariƙun ka gani mabiya Abdul Wahid dan Zaid cewa suke inna Allah yura ala qadri al'amal ana ganin aiki ne Allah ne da gwargwado yadda ayyuka suke ma'ana idan kana da kyawawan ayyuka ko to zaka ga Allah da jiki mai kyau mai sura to aikin ka yayi kyau kenan shine fassara wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin a wurin yan dariƙa nake fassara muku aya kun san yan dariƙa suna da tafsiri to na daga cikin inda suke tafsiri ko zaka yi ta bautawa Allah zaka yi ta bautawa Allah har sai yaqini ya zo maka to yaqini shine zaka ga Allah ala surati amalika to idan har ka ga Allah ala suratin hasana ko bi ahsana sura to ka samu yaqini to ka daina bauta Allah don kai ma ka zama huwa anta shine ka kai yaqini kenan ka kai magariyar tikewa ko kun fahimta to shine abin da suke faɗi faman kana amaluhu afdala ra'ahu ahsana wanda aikin shi ya fi falala yaga Allah da mafi kyawun kama wanda aikin shi munana haka zai ga wata halitta ga ta nan subhanallah malam yace abu da maqalatul islamiyyin shafi na 213 mu koma cikin doron littafi malam yace wa laysa idza ahdatha az-za'ibu fi mihlatihi qawlan musiba ila al-jumla yace ba wai daga wani karkatacce ya ainihin kirkiro wata ainihin magana a cikin ainihin wato aqidar shi sai kuma a danganta mishi wannan magana a jumlance ba ku duba walaysa idza ahdatha az-za'ibu fi mihlatihi qawlan musiba ila al-jumla ba wai dan an samu wani karkatacce a cikin kungiyar shi ko dariƙar shi ya kirkiro wata magana to sai kuma a danganta wannan magana a jumlar dukkan waɗanda ke bin abin yanzu kun san me yake cewa da a cikin mu masu bin manhajin salaf za a samu wani yayi wata mummunan magana to ba za a ce duk yan salafiya haka suke ba amma a tsari kuma ko idan wanda dan salafiya ne yayi mummunan magana ko idan ku salafiya kuka san ba daidai ba ce ku fito ku yi inkari idan kuka yi shuru to daga cikin malamai akwai wadanda ke cewa a danganta wannan magana zuwa gare ku daga ciki akwai ibn taymiya a cikin minhajus sunnatin nabawiyya yace idan har wani daga cikin kungiya ko wasu daga cikin kungiya suka kirkiro wani abu kuma aka yadda da wannan abun to za a iya danganta shi a jumlar bin wannan abun misali a cikin babi na literature wato na adam ana iya daukan haka misali yanzu kun ga duk Najeriya ba kabilar da take sa shirt duk Najeriya babu kabilar da a al'adarta take sa shirt ana nan yanzu aka zo wurin kiɗa sai ka ga wani yaro ya zo an aje shi da ganga sai bar shi da shirt to da a ce su manyan shi waɗanda su suka ɗauro rawani da babban riga suna son abin ya tafi a bisa al'adar da suka gada ba sai a ce a ba shirt zai sa ba sai a ce zai sa binjima ko yan shara to sai suka bar shi ya sa shirt sai tafiyar ta tafi a haka to ana nan in ka zo za ka yi rubutu a kai ka in ka zo za ka yi rubutu sai ka ce a da yan shara ko binjima dan kutuku yake sawa dan kutuku wanda shi kawai za a aje shi ne ta yi haka ina fata an gane to sai ka ce sai al'ada ka ji sai ka ce sai al'ada su ta canza sai suka koma suna sa shirt a lokacin karka ce shirt ba al'ada su bace sai ka bambanta saboda mai tsawon lokaci sun karbe ta yan dandan mu da ba sa sa jeans ba sa sa ainihin tracksuit yanzu sai ka ga dan dambe a filin dambe ya sa tracksuit sai bai ki da shirt ya nan nade ta in tafiya ta tafiya za ka iya danganta wannan zuwa ga al'adunsu waɗannan rigunan da mu muke sawa a yanzu mu da ake kira ustazai da ba a san wani mai kishin addini ko mai son addini ko ɗalibin ilimi da sanya irin waɗannan riguna ba ba a san shi ba rigunan mutanen shi kawai ke sawa daga baya ustazai sai suka fara sa dogayen riguna irin na larabawa suna kawo hudda irin ta laraba suna sa shi kenan yanzu duk inda aka kame wannan shigar a ƙasar hausa ko bare bari ko nufawa ko yarabawa ko ibro ko ina sai a ce ne sai a ce ustaz ko bai da gemu ban san ko kun lura da sai a ce ustaz su kansu larabawa ba su tafi sa waɗannan rigunan ba balarabe zani yake ɗaurawa ya kawo mayafi ya sa kamar yadda yanzu kake ganin mutanen Ghana da haka yanzu ga lakcara a Ghana sai gan shi ya shigo aji da zanin atamfa ya kuma nannaɗe kamar yadi uku ya ɗora a sama sai ka ɗauka lafiya a'a ya haɗa babban riga ne nan da shakwara da wando da komi ya haɗa haka sai ka ga ɗan majalisa a cikin majalisa sai gan shi da zanin atamfa kamin kurma ya taɓa zuwa haka Najeriya su sardauna suka yi ta mamaki استغربوا جدا kwamin kurma shugaban kasar ghana ya zo ga ga wata kasa wata kasa wani a tabba kamar ka gari ya waye a gari ya waye mun namiji sai daura kwanin a tabba an san bai gama shirya ba ne to shugaban kasa daga ghana zuwa najeriya ka zo da zan a tabba al'adar su haka ya haɗa bayu ne kamar da kai sandaura kasa a abin nan ko kun fahimta jama'a ana danganta mutane zuwa ga aƙidar da aka kirkiro a cikinsu suka yi shu don haka kun gamo da ke rubuce-rubuce a kan makarat idan ɗan ɗariƙar najeriya suka ci gaba da yin shu game da zagin sahabbai ko nan gaba za ku ji muna danganta cewa daga cikin aƙidar 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya na najeriya shine zagin sahabbai gaskiya zan gaya muku ni na rubuta haka ana rubuta ba abin da ya shafe ni sabon taliki na da nuna risala ko hasu da nace tambihu wa mimman ittahamnahum bi sabbi sahaba wa la'anihim fi biladina al-hausawiyya al-qadiriyyin wa tijaniyyin لسكوتهم بذلك على رؤوس منابرهم في مساجدهم haka ne ta'aliki dogo akai ba abin da ya shafe ni ta haka ko mutuwa ne ya ga ya zauna haka ba zai sharu ba sai sai dai a ƙasa kai ma ka mun irin ta ibnu jarir amma amma ba zai sharu ba na riga saboda ina da yaqini ne yanzu wannan jindukin maraya a ɗan tarikar tijjaniya ya bayyana amma arne ɗan shi'a ne i dan shi'a ne amma a yan tijjaniya ya bayyana sannan har yau baka ji wani dan tijjaniya ya fito ya yi mishi rabbi ba wancan zindikin yaron abdul jabbar dan kano dan gidan nasir kabara dan shi'a ne amma a yan kadiriya ya bayyana ya kana ya tafattaru duk waɗannan na daga cikin dafa'iq a tarihiyya waɗanda ya kamata a sani hatta shi kanshi Nasir Gabara ko nahnu nattahimuhu birrafdi muna tuhuma shi da shi'anci Nasir Gabara yana da wasu ɗabi'u da wasu al'adu na 'yan shi'a a cikin aƙidarsu a cikin aƙidar shi to kaga yanzu wannan magana ta mu idan ta tafi Baghdad sai a ce a kuskure ce 'yan ƙadiriya ba sa zagin sahabbai to don haka sai ne ƙaidi sai na ce fi biladina hausawiya a Nijeriya shimaliya ne wannan kaidi don karka sa ne a wurin mu ba sai a'a sai ce ya ce a garin su a ji a bincika ko kun fahimta jama'a to dole ne ku tashi ku yi karatu saboda wannan da'awa salafiya ko yaɗawa ce kuma defense ce a yaɗa sunna a kuma kare bid'a kar ta shigo kuma fada da yan bid'a salo yake dauka shekarun baya kullum fitowa muke muna maganganun shi'a yanzu sai a ce albani ya shiru yanzu ya daina magana a guda irin yadda malaman izala ne suke har yau malaman izala an sun birawa magana dariƙa ba sai a yanayi yana canza sai kuma salo ya canza yanzu rubuce rubuce muke yi rubuce rubuce muke yi saboda yanzu abin ya canza ko shi ne ma muka canza amma masu saurare su da yake ba sa bin ta saurare yanzu ba a magana akan shi a yanzu kuma yawaita ku ji yawaita maganganu akan shi a yanzu ne da wata fa'ida ne yawaita amma yana da kyau a rinka yi amma yawaitawa amma a da yawaitawa yana da yawa haka a da yawaita maganganu game da ɗariƙa ya amfani amma yanzu yawaita maganganu game da ɗariƙa ko bai da amfani yanzu salo ya kamata ya ɗauka na rubuce-rubuce saboda haka ku kiyaye da haka dole sai an gina mutane da za su iya dacewa da da'awa a mabambantan wurare da ƙasashe da irin mutanen da suka samu kansu Allah madaukakin sarki ya taimaka ana yake cewa kazalika fil fuqaha'i wal muhaddisina haka nan a cikin malaman fiqh da malaman hadisi laysa man ahdatha qawlan fil fiqh aw labbasa fiha hadisan yunsabu zalika ila jumlati al fuqaha'i wal muhaddisin ba za a ce duk wanda ya kirkiro wata magana eh wata magana da ba daidai ba a cikin fiqh sai a ce duk malaman fiqh sun ce ku ji a ce duk malaman fiqh sun ce ya halatta ka ya fitsari a gwangwani ka zuba a cikin kogi saboda an samu wani babban malami faqihi mujtahidi Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Zahiri yace annabi ya hana a yi fitsari a cikin ruwa amma fa babu inda annabi ya hana a yi fitsari a gwangwani a zuba a ruwan da yake a kwance da haka ya ce in kai fitsari a cikin ruwa kwantacce ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ka tara gwangwani ko buta ko kofi kai fitsari in ka watsa a ciki ce wannan babu laifi to yanzu ba za ka danganta wannan magana zuwa ga malaman fiqh ba da ba haka nan aula basa fiha hadisan ko a samu wani malamin hadisi ya rikita wani hadisi hadisi ne sahihi ne tashi sai ya rikita hadisin wajen riwaya ya kwanga bakon baya ko ya kawo wani abu yunsabu zalika ila jumlatil fuqaha wal muhaddisina sai a danganta haka zuwa ga jumla ko dukkanin malaman fiqh da malaman hadisi wa alam ka sani ya kai mai karatu anna alfaz as-sufiyya wa ulumuhum takhtalifu lafizza na sufaye da kuma in wani sufaye to sukan saba da juna فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم سكن فأي كلمون في إطلاق سو نلفظ سو على موضوعات لهم أبسا وسو موضوع أي وسو topics وسو درسا وسو منفوفي ناسو ومرموزات da kuma wasu abubuwa waɗanda in ka ga abin turan su misali yanzu ɗazu na ce ustazu ita kalmar ustazu a ilmance ma'anarta daban amma yanzu a wurin jahilai ne ma'anarta mutamassukun biddi nashitun fil ilmi mai nishadin ilmi mai rikon addini shi yasa wata professor motaron tana karantar da mu turanci ta mu tambaya sun ni ke ne magana sai yadda ne magana ne wa yare ne ya ɗauke ta ne kake ko ustaz sai ni ce i'm sorry prof i'm not an i'm not an ustaz sai ni ce what ta ce yes yeah you are not ustaz na ce i'm not ustaz so what are you na ce i'm muhammad ta ce really you are ustaz na ce i'm not ustaz what's the meaning of ustaz sai na ce professor sai ta ce well ce yes logic ne ne mata na san abin da take nufi amma na ki yadda da abin da take nufi da yawa ustazu a ilimi ana nufin babban malami a da tun a da da babu digiri digiri na biyu a da suka ce ustazu wani suna nufin babban malami daga bayan sai aka ɗauki kalmar ustazu sai aka mai da shi babban malami a jami'a shine professor ko emeritus ana nan sai kalmar ta dawo cikin gari da ma'anar mai rikon addini to yanzu kaga amfani da kalmar ustaz ha yanzu ta zama wani ramzi ne a wurin mutane da an ce yanzu na ga wani ustaz ya wuce nan idan ka tafi kasashen laraba saudiya hijaz maka ko madina su kuma sai ka an ce mutawwa mutawwa ya ce mutawwa ma'ana wani taɗawu'i wato wannan saboda addini shi har ya gama farilla yanzu taɗawu'i ma kawai yake shi ya ce mu ɗaura ba ba ta an babu mu ɗaura mu ɗaura wanda nafila yanzu shi wannan ya gama farilla tuni yanzu kawai nafila yake yi ba ba ta an a wani baki da wani haɗu yake shi ya yana da abubuwa ya zai inda wani ko shi ma yana da yaro yana nuna dan gemu shi haka mutawai shi ma yana cikin kungiyar mu kullum yana da Qur'ani aljihuji ko shi ya ba kungiya ba ce shi ta ce kungiya ce kowa da da Qur'ani da magogi a bakin shi brush abin nan asuwaki kuma ya wanke wannan shi ya ajeje mu shi ta ce kungiya ce ake shiga dan shi ya biya shi ba Allah madaukakin sarki ya taimaka abinda wannan malami yake cewa su waɗannan irin sufaye suna da kalmomi da lafuza waɗanda da ilmomi wanda suke suke da ma'anoni sabanin abin da aka sani wa isharatin suna da wasu kalmomi na ishara ta jiri shi ma bainahu waɗanda ke gudanuwa a tsakaninsu misali in kana cikin yan ɗariƙa in kai ba ɗan ɗariƙa bane ko ana zuwa da kai suka zuwa ce mintin wannan mintin da yake din nan mintin din nan yana cewa yana cewa dan uwan shi kai ba dan dariƙa bane to ishara ce kar su saki baki suna maganganu yana cewa mintin to yawa mu da yake ba iya larabci bane sai ka yana cewa mun kai ya amma asali masu ilimin su mun suke cewa kamar in shi'a kana zama cikin su idan kai ba dan shi'a bane wanda ya zo da kai sai ce mukhalifu da ya ce mukhalifu da ya ce mukhalifu to su sun san me yake nufi tajri bainahu dan haka su sauran sai su zama ala sai su latsu mukhalifu da an zauna da an zauna da kai wajen ce mukhalifu mukhalifu kai ba ka san me aka ce ba an faɗe ka ne in yan riga ne ta ce munkar shi ke nan sai a ci gaba da hira ba za su taɓa yin wata kalma ta zama kuskure ba kaga mu kuwa talafiya ba mu da da haka yanzu sai ka zo da dan ɗari kamun sai ka je yan talafiya sai su saki baki su ta sharaf sharaf sai da bayan ya amsa da Allah ya kiyaye to shine ma ne yake cewa wa'lam anna alfaz as-sufiyya wa ulumuhum takhtalifu sayutlifuna alfazahum ala mawdu'atin lahum sukan faɗi wasu masuzza nasu da wasu manufofi waɗanda ke wurinsu marmurzatin da wasu alamomi wa isharatin da wasu isharori ta jirifi ma bainin waɗanda ke gudanuwa tsakaninsu faman lam yudakhilhum ala tahqiq kun ji jama'a wannan magana yake yi ta wancan malamin faman lam yudakhilhum ala tahqiq wanda bai shige su ba a bisa tantancewa wa nazala ma hum عليه رجع عنه خاسئا وهو حسير بأيه ونازل ما هم عليه بيساوا sassauko zuwa ga abin da su suke a kai ba shine ne idan ka shigo cikin su ko to ana nufin ka raje ka zama irin su misali yanzu kana cikin yan dariƙa akwai kalmomin da su suke yi waɗannan kana cikin yan izala da sauran ahlus sunna ba irin su ake ba ka ji ya ce dan manzon Allah ka bani kaza sai ka ji wani ya ce Allah tsara manzon Allah daraja ko kun fahimta jama'a to dubi in ana tafsiri ahlus sunna zaka ji suna Allahu akbar Allahu akbar to izala kina ahlus sunna to in in yan dariƙa dai sai ka ji wani ya ce Allahu akwai kun fahimta sai ka ji wani ya ce Rahmanu yawwa to wannan riba ko kun fahimta jama'a to shi ne to to zaka in kana so ko zaka yi zuri ne cikin su shine nake gaya muku ran nan yanzu ina so in je kaulaha to yanzu zaka je kaulaha kana so kai a fahimce ka ka fahimta kaka tafi da wannan rigar in ka tafi da wannan rigar yanzu suna da boko haram a kasar kana zuwa da wannan rigar an ce boko haram ne ba za ka shiga mubarar su ba saboda waɗancan da suke ce boko haram a kasar su ba sun je sun kore su daga hubaran Timbuktu sun je sun kame wurin sun rushe sun rushe hubaran kawai ko kun fahimta to masu irin wannan rigar ne da gaskiya haka komai da komai haka da gemu irin wannan to ba gemun ne matsala ba wannan irin shigar ita ce matsala to in ka shiga cikin su kana so ka fahimce su ko labudda an tattana zala ma hum alai ce na ce zan kawo kafce ce riga sai in sa in kawo wani rawani haka in yi wani haka dan nan kawo majanyi in saki ɗaya nan ko kun ga to in ka to haka kana zuwa sai ga wani yasu saboda ka ga shehi to amma an ka to haka ko to wallahi kudu zai yana ganin kawai ban to ina fassara muku yara yake fassara ba lallai hakan da na faɗi ba amma na son kusantar muku da fahimtar wato in kana son ka san waɗannan mutanen ko to sai ka shige su da tahqiq na ɗaya na biyu sai ka sassanto kada daga zuwa kuna hira ka ce to amma na ga ta wala wannan ai bid'a ne to ba hira baka ji wancan Sheikh Musa Al-Qahira ba na Nijar dan jarida ai ya shigo su ne da aki da ya zauna gaban su in yana tambaye shi to yanzu alagawa ta malam ana iya kaza sai ya ce kwarai da gaske to to kaza kuma ba aka rama kallawa yanzu hatta mu kananan muridai za mu iya yawa hatta mu kananan muridai kaga muridai muna iya sai ce kwarai da gaske je ka gwada dan da kaga Allah bayan kwana 40 ka zo ka tsine min albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi ne malam yake cewa faman lam yubakhilhum ala tahqiq wanda bai shige su tare da tantancewa ba wa nazala ma hum alaihi bai kuma ainihin sassauko ya sauka ƙasa zuwa ga abin da suke a kai ba kuma ya ce yana son ya magana game da su to raja anhum khasi'an wa huwa hasir zai dawo daga cikin su yana mai kaskantuwa a halin yayi asara zaman shi da su bai fahimci komai game da su ba ba ka fahimci komai ba game da su saboda tun farko ga yadda ka zo thumma zakara itlaqahum lafzar ru'ya bitaqayid to sa'annan sai shi malam Abu Muhammad Abdullahi dan Khafif ko sai ya ambaci lafazin ganin Allah a wurin su sufaye amma da kaidi ba wai kawai ana ganin Allah ba yace sufaye na gaskiya suna kaidi fa kana sai yace kasirun ma yaquluna su da dama sai ka ji mutum ya ce ra'aytu Allah na ga Allah wa zakara an Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad qawluhu lamma su'ila har ra'ayta Allah hina abattahu aka tambayi wannan malamin za mu zo mu karanta tarihin shi kaɗan mai insha Allah aka ce mishi algafar ta malam lokacin da ka bauta wa Allah ko ka ga Allah kala sai yace ra'aytu Allah thumma abattuhu wato ana tambaye shi ne da ka bauta wa Allah daga ƙarshe ka ga Allah sai yace a aini sai da na ga Allah tukuna na bauta mai suku suna cewa ne da ka bauta wa Allah bauta ce bauta ka ga Allah sai ce a aishi tun kafin ya fara bautar ne ya ga Allah sannan ya bauta a Allah wannan gawa ce a ɗariƙa wato in ma har sai ka bauta wa Allah sannan za ka gan shi to baka kai ba shi da ike ya kai ya isa ya cika sai da ya ga Allah tukuna san da ya bauta mai wato shi ba lalube yayi ba ya bauta a dahir ne ko kun fahimta fa qala sa'il sai mai tambayi yace kai sa ra'aita hoto ya kaga Allah fa qala sai yace ko man tarahu al-uyun bi tahdid al-iyan ai idanuwa ba su taba ganin Allah da irin kaidi na gani na ido walakin ra'ai ra'ako walakin ra'atuhu al-qulub bi tahqiq al-iqan sai dai zukata ne suka ga Allah saboda tabbatar da yaƙini wato in ka samu yaƙini to da zuci sai ka ga Allah sai ka ga kamar ka gan shi da ido da ido ne Allah ya sa kun fahimci waɗannan maganganu to yanzu ka ga anan anan yana faɗin cewa kenan waɗannan da ke cewa ana ganin Allah su ma sukan ba da wata ma'ana ta nufin ganin Allah an fahimta jama'a to waɗannan su ake kira alghazatu sufiya alghazatu sufiya wato maganganu irin na sufaye idan kai ba sufi bane sai ce dan me ba za ka iya fassara maganganun su ba a lokacin da zai ce maka na ga Allah na ga Allah misali za ta bi tahir bauchi yana yawan kafa hujja da wata kissa sha'arani ya kata abdulwahab a cikin littafin shi tabaqatul kubra wata rana cikin tafiya da wani sufi ana zuwa su haka sai ya ce Allah ku na nan ya tsalle wani wuri sai ce na kata Allah ku sai suka kashe shi suka ce ya hujja ɗaya da bauchi da sufayen ɗariku suna kawo wannan ne don su nuna ba ka iya fassara lagas min algazatun sufiya sai in kai sufi ne in kai ba dan ɗariƙa ba ne ba ka iya fassara kalmar su da suka kashe shi daga baya sai suka natsu aka ce a bincika wurin nan ina gaya muku da kisar ta faru ne da aka je aka bincika ya ga buhun kuɗi a wurin sai aka ce to a je a samu wani sufi arifi shi ma masanin Allah irin shi ya fassara sai shi wancan arifi masani sai ce wato abinda wancan dan uwa na da kuka kashe yake nufi ku yanzu nan ba kuɗi kuke bauta ba sai shi ne yake to kun gani Allah ku ya sauka kan Allah ku kuma sai kuka dauka Allah na sama ai Allah na sama kuke bauta ba wannan kuke bauta sai aka yi istighfar ya kada kuma aka dauka shi shi wancan da aka kashe kuma yanzu shi ma ban wali to yanzu ko kun fahimta amma bari ku ci wannan shine bambancin musulmi da yan dariga su musulmi suna cewa karkai wata kalma mummuna da za ta ɗauki mummunar fassara ka ce kana da fassara daga baya tun farko kai wadda kowa ya sani to su kuma yin ɗariƙa kullum sai ce za su yi wadda take da wata ma'ana in ya so daga baya sai su fassara wannan shi ya haifar da rudani tsakanin al'umma musulmi da yan ɗariƙa yanzu wancan da sha'arani ya sake kawa cikin tabaqatul kubra yace ashhadu an la ilaha lakum illa iblis suka ce kafara suka bi shi a guje abin da suke cewa yake nufi yana cewa ina shaidawa ku ba ku bauta wa kowa sai iblis wato ba yana cewa bane shi ya yarda yana fassara mutane iblis suke bauta kuma har su ce alaihi salamu to amma yaushe za ka fahimci mutum a lokacin da zai zo danna maka mari yace haka ne ubanka sai ce amma saurara akwai fassara za ka saurare shi don haka duk yadda 'yan ɗariƙa ba su kawo wasu kalmomi su ce akwai fassara musulmi ba su amintuwa abin da ya fi kai ka guji kalmomi munana ba ma barin gaya muku yan ɗariƙa duk inda suke har abada yan ɗariƙa ne idan kai ma abocin kallon tashar ikra alfaba'iyya ce kun san tashar ikra ya ba ku sani ba tana daga cikin tashoshin da yan bidi'a suka mallake ta za ku ga wani sufi mutumin ainihin ƙasar yaman ana yawan sa shi a ciki wannan sufin ina so ku zo ku samu wani wasu kasusuwa guda biyu wanda wani malami salafi ya mishi rabbi za ka ji a cikin wannan rabbin da yake mishi za ka ji duk wata aƙida ta wannan sufi za ka je da ɗahir bauchi in fa za ka ce ɗahir bauchi yake wa rabbi kun ji ɗaya akwai wani sufin ma bura'i a sudan shi ma haka wani salafi ya sake mai raddi idan ka ji irin yadda aƙidun suke to lallai za ka tabbatar ‘yan ɗariƙa su ne ‘yan ɗariƙa kuma a lokacin za ka gamsu cewa waɗannan tsofaffin da suka galabaita ba su ne ‘yan ɗariƙa ba a ji a nemo ‘yan ɗariƙa wani wuri daban Allah maraukakin sarki kiyaye to ga shi a ƙasa ya kawo tarihin Ja'far ɗan Muhammad yace sunan shi yace az-zahir annahu khawwas a zahiri Ahmad ɗan Muhammad al-Khawwas wannan yana daga cikin laƙuba na ‘yan ɗariƙu al-Khawwas da ‘yan shi a bisina wannan laƙabin وهو جعفر ابن محمد ابن نصير ابن قاسم ابو محمد البغدادي الخلدي شيخ الصوفية صاحب الجنيد المازر الجنيدني انغاني والجريري ده جريري وروى عنه ابو نعيم في الحلية كثيرا ابو نعيم ياو رواية من زوى اوليش اتكين حلية كن سنشينا ابو نعيم yana da nau'in nashi bidiyoyin shi ma gashi nan ga irin shi duk da malamin hadisi ne wato shi matsalar idan malamin hadisi ya bayyana cikin sufaye yana samun kanshi a matsala game da su kuma ya samu kanshi da matsala wurin malaman hadisi misalin shine Sharif Sale Sharif Sale malamin hadisi ne a cikin yan dariƙa ba sa karban shi in ya ba wurin malaman hadisi ko ba sa karban shi haka Ahmadu Gumari haka Abdullahi al-Ghumari waɗannan dukkan su malaman hadisi ne amma ƴan ɗariƙa idan suka shiga cikin ƴan ɗariƙa suna wasu maganganu sai ƴan ɗariƙa sai ai wannan magana irin ta ƴan izala ce kai ma dan izala ne sai ce Allah ya tsare shi ce to ka janye wannan magana sai ce ba zai janye ba dan ita ce daidai dan ya karantu ya san daidai ce in ya dawo cikin malaman hadisi ya faɗi magana sai ce wannan magana ta ƴan ɗariƙa ce sai ce daidai ce don haka kullum in ka zauna da sharif sale ba za ka yi minti biyar ba ko minti goma ko sai ka je yana so kansu ɗahir bauchi in dai off camera ne in dai ka zauna kai da shi ya san kuma kai ga inda kake ko sai ka je yana so kansu to amma kar ka ɗauka su kansu da yake kuma ya dawo cikin ku ne salafiyun a idan ya shiga cikin su kuma haka za ka je yana sukar salafiyun kaka ce kuma wani yana tare da waɗannan ne to haka sa Abdullahi al-Ghumari suke sai da ta kai Ahmad al-Ghumari ya rubuta littafi yayi wa kansa raddi to yaya za a yi me yasa Ahmad al-Ghumari duk wata bid'a da ke tattare da shi kausari yana da irinta duk wata bid'a kausari Ghumari yana da irinta sai sa Ali Hassan da yazo gyaran littafin sai sai littafin Raddul Kausari alal Kausari kawai kausar yawon kausarin raddi duk irin su da to saboda haka ku ji babu mutumin da yake karatun hadisi ya zauna lafiya ka a duniya sai salafi saboda salafi shi dama ya tamayalu ma as-sunna ma ma sabatat din da sunna ta tabbata zai karkata amma mubtadi in ya karatun sunna to ya hadu da jidali wata ran yayi can a ce a wata ran yayi nan a ce haka dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa sun maqaha wa safara ya kuma yi tafiye tafiye wa nafiyal mashayikha wal kubara ya haɗu da manyan malamai da manyan mutane qala an qala an bin baghdadi al imam al baghdadi ya faɗi game da shi ina fata an gane wa yake nufi da baghdadi ha wa yake nufi da baghdadi خطيب البغدادي نعم يمشي قال عنه البغدادي وابن كثير كذا على قدي مناسبة دلالة الاقتراب بغدادي واتو ابن خطيب البغدادي بشير عينه وعيش رسولة ابن كثير سكتشي كان ثقة ya kasance amintacce ne sadukan mai gaskiya sadulan mai falala zama kun ji adalci malamai ne waɗannan salafiyuna ne amma suke yabo da shi fi irin haka saboda sun san shi an fahimta a yanzu in suka ji kasusuwa na na ce wani ɗan ɗariƙa mutumin kirki ne yana da ilimi aka haɗu wallahi aka maka Allah muna jin daɗin wa'azinka amma dai wallahi da kake yaban ƴan dariƙa ne in sha ba ƴan dariƙa nake yabo ba ina yaban musulmi ne ko kuma ina yaban malami ne na yabe shi game da ilimin shi ne saboda ku kiyaye jama'a hakika ba ka iya rusa ta idan ka rusa hakika ko za ka zo ka ji kunya misali yanzu har yanzu akwai waɗanda ke zuwa su ne wa yara wa'azi suna cewa albani yaro ne sa'an ku dalla yaro ne bai wuce shekara sha takwas ko ashirin da biyu ba to in yaron nan ya ganni sai ga ah malam ba an ce ka yaro ne sun ce kwarai da gaske ɗan yau auri ƙanwarka saboda an gina shi akan haka an faɗa mishi to yanzu kun ga an gina mai wata ƙarya ne amma akan hakika yanzu da ya ga hakikar sai ga yanzu wannan ne mai wannan siffa za a ce shekara sha takwas eh mai wannan siffa za a ce shekara ashirin to kaga an rusa mai hakika to amma yanzu ya ga hakikar amma wanda ya rusa mai kuma ginanne ne a zuciyar shi to sai ya samu conflict ya tabbatar wata ba zai karya ba to kuma nan abin da ya gani ya tabbatar to shine a fasihirun haza am antum la tubsiru a nan duniya ne wa kafirai wa'azi game da kiyama sai cewa an sihirce shine ran da ta faru ga ta gadargade shine sai Allah ya ce to yanzu wannan sihiri ne ko ku ne ba ku gani shine irin haka ba a iya rusa hakika yanzu ka ce sharif sala ba malami bane za ka wahalar da kanka wajen kai proving kanka right duk wanda ya yana karanta littafan shi zai karyata ka amma an ka ce malami ne masani amma dan ɗariƙa ne to yanzu ka faɗi haƙiƙa ne duk wanda ya je gani haka zai ga malami na ma dan ɗariƙa dan haka girman ka ba zai taɓa zubewa ba amma da yake na lura da wani abu galibi malamai in suka zo wa'azi abin da suke so me za su faɗi a yi kabbara ko a karba ko da abin ba haka bane ko kun fahimta jama'a kuskure ne dan haka yanzu da yawa ƴan uwanmu ɗan izala musamman bangaren Jos in suka tafi suka yi karatu suka yi karatu sai ka ji mutum ya ce amma mu an ce mana albani ba yahude ne sai ku ce to ku dai duba a fasihirun haza am an kullum wannan ayar nake karanta musu a fasihirun haza am an la tubsiru an ce kuma wanda ya ce din kana ganin ba zai karya ba amma fa wallahi karya ce ya gaya maka sai dai bi akhaf ibara a ce ba daidai ya gaya maka ba amma bi lahjatil muhaddisin ko kazzab lafiya ta muhaddisi ne kawai makareci ne ka sha wahala kawai saboda haka gashi aka ce qala anhu ibn kafir قال عنه البغدادي وابن كثير كان ثقة صادقا فاضلا ولد سنة اثنتين وخمسين ومائتين وتوفي سنة ثمان واربعين وثلاثمائة an haife shi hijira na da ɗari biyu da hamsin da biyu ya rasu hijira na da ɗari uku da arba'in da takwas انظر حلية الأولياء وتاريخ بغداد بسير علام النبلاء بطبقات الأولياء ابن الملقن وكما طبقات الصوفية تسلمي بعينهم البداية والنهاية ابن كثير الله مروا كم سلك يتيمك ثم قال ثم كوما تكن التافي ثم قال فأنا سيشي وانا مالمي gashi a ƙasa yake cewa ziyara ai annahu ta'ala to sun maƙala sannan sai shi malamin wato wa kenan a ya gama da maganganun tabari shi yanzu ibnu taymiya ne yake magana wanda yake ɗaukowa daga ibnu khafif sun maƙala yura fil akhirah kama akhbara fi kitabihi ana ganin Allah a lahira ana ganin Allah a lahira kamar da ba da labari a littafin shi wa zakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka kuma abin da manzon Allah ya faɗi fa hadha qawluna wannan ita ce maganar mu wa qawlu a'immatina kuma wannan ita ce maganar shugabannin mu limaman mu wannan ibnu khafif ne yake magana dunal juhal banda jahilai min ahlil gabawa daga cikin wawaye fina a cikin mu wato ya yarda a cikin su akwai wawaye jahilai to wannan hakikar ana son kowa ya yarda da ita a cikin kowaɗanne mutane akwai wawaye waɗanda ke dangantuwa zuwa ga waɗannan mutanen Allah ya bayyana mana haka a cikin alkur'ani sawaqulu sufaha'u minan nasi yanzu waɗannan sufaha'u minan nasi suwaye munafikai ne da yahudawa munafikai suna dangantuwa zuwa ga zuwa ga musulmi wallahi bari ku ji idan har ka tashi zaka kare wasu mutane da ke dangantuwa zuwa ga kungiyar ka ko akidar ka ko wallahi aiki ya same ka karka sha alwashin kare kowa akwai wadanda suke yan salafiyan ne wallahi suna da munanan maganganu suna da munanan tarbiyya suna da ɗabi'u munana to in ka ji an zo ana zagi sai ka nasu sai ka wannan mai maganar tambihi kai eh karka ce duka akwai wawaye dai daga cikin mu mai wasu kake ishara zuwa gare su karka taba damuwa haka a cikin yan izala haka a cikin yan dariƙa haka a cikin kowaɗanne mutane yanzu wannan malamin sufi ne yana tabbatar da cewa mu dai aqida mu ana ganin Allah a lahira saboda Qur'ani ya faɗi hadisi ya faɗi yace amma fa banda maganganun jahilai daga cikin wawayen mu shikenan to in ka wani ya ce ana ganin Allah a nan duniya irin su wancan kusa alƙahira dan Nijar to sai ka ce haza من من من الجهال من أهل الغباء wannan na daga cikin jahilai wawaye farka da mu yanzu kamar shi wancan alfahari yake shine mutumin farko a Nijar da ya fara samun digiri daga Alƙahira kullum haka zaka ji shi ne mutumin farko duk wannan hanya ce yana bata kan shi lokaci ne amma jahili ne tun da yake bai fahimci yadda Allah madaukakin sarki yake ba sai ce wa inna mimma na ataqiduhu Muhammad Abdullahi dan Khafif yace yana daga cikin abin da muka kudurce anna Allah harrama 'ala al-mu'minina dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum Allah ya haramta wa mu'minai jininsu da dukiyoyinsu da mutuncinsu ma'ana haram ne ka zubar da jinin wani haram ne ka ci dukiyar wani haram ne ka ci mutuncin wani inda Allah da ya haramta maka ya halatta ba وذكر ذلك في حجة الوداع كما زن الله أبتش هكا أبوك تنهج برقانا فمن زعم دون دورية سوى أنه يبلغ مع الله درجة يبيه الحق له يا كوة درجة أول الله ود ذاتا حلفتا مش حقوكي جماعة كجي حقوكي ودن ذاتا حلفتا مشي ma hazar alal mu'minin haƙoƙin da suka haramta ga mu'minai illa al-muttar an gane sai wanda ya shiga halin larura ala halin yalzamuhu iya an-nafs a bisa halin da zai lazumce shi ya raya rai kamar ne zai ka ɗibi dukiyar wani ka ci haram ne sai dai in ka shiga wani hali wanda zai halatta maka cin dukiyar wani don ranka ya rayu ranka ya kubuta an gane وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة دي يد باوا يكي وجه علمي دا إبادة فذلك كفر بالله وانا كافر شواء الله an fahimta jama'a kun san abin da yasa suke halatta wa kansu kenan to ce a ai ya kai wata martaba ne ta ilimi wadda kai baka kai ba don haka ba za ka iya fassara abubuwan da yake ba ya kai martaba ne ta ibada wanda ko ya kai wannan martaba Allah ya fi mishi kaza da kaza jama'a kuna jin waɗannan maganganun malamin nan ya yi su tun sama da zamanin Ibn Taymiyyah ko an fahimta malam sai ce wal qa'ilu bi zalika qa'ilun bil ilhad wanda bi yake faɗin irin wannan magana to yana faɗin magana ne ta mulhidai karkatattu wa humul munsalihuna min ad-diyana sune waɗanda suka fita daga addini wa anna mimma na'taqidu yana daga cikin abin da muka kufurce wa anna mimma na'taqiduhu tarka itlaq al-ishq 'ala Allah barin itlaqin ishq ga Allah kun gani yanzu wannan malamin wane ne sufi ne ko to raddi yake ga yan dariƙa kana iya cewa ina son Allah amma baka cewa ina ishikin Allah dan haka kun ga waɗanda ba ke cewa ai ashiki ne dan shi ba ce wannan ai ashiki ne sai ga yana haka wai saboda soyayya Allah ne zai su mafa ashiki ne asalin kalmar ishq ta fi kusanci da ka fassara ta da kalmar jaraba jarabar mace jaraba namiji ya jarabtu da mace ka san akwai wanda in ya jarabtu sai mutu ka karanta ƙarshen littafin atubin nabawa ga wannan jawabin na shi yasa anan ibnu qayyim ya kawo wannan hadisin ƙarya da suke cewa mana shaqa wa katama fa affa wa mata fa huwa shahidun wanda ya ga wata mace yana so ya daure ya kame ya haɗiye har ya haɗi zuciya ya mutu to shi kenan ya yi shahada ƙarya ne wannan hadisan yan daudu ne hadisan yan iska ne ba na annabi ne sallallahu alaihi wasallam to kun ga yanzu ko amfani da kalmar ishq kamar da zaka zo ka ji ba a amfani da ita ga Allah sai dai amfani da mahabba gata malam yace wa anna mimma na atakidu tarka itlaq al-ishq ala Allah barin amfani da kalmar ishq cewa ni ina ishkin Allah wa bayyana anna zalika la yajuzu ishtiqaqihi malam Abdullahi dan Khafif yace wannan bai halatta ba saboda asalin ita kalmar daga inda aka kwakulo ta ina yan arabiya al-ishq ashaqa ko ashiqa ashiqa ya shaqu ishqan to asalin yadda aka kwakulo ta fassarar ta shine na faɗi ɗazu jaraba idan ɗa namiji ya jarabtu da mace ko yakan mutu ban san ko kun san wannan ba idan shi yakan rufe to irin wannan soyayyar jarabar to haramun ne ka danganta ga Allah ka ce kana ishikin Allah wato kana jarabta Allah shine ba ga dan dari a sai ga yana bin bango yana sai fadi ya mutu yace ashiki ne baku da wato baku taba ganin yan dariƙa ba ba wallahi tallahi ni na ga yan dariƙa jama'a wallahi na ga yan dariƙa shi yasa kawai Allah ya kiyaye kan ka zama ahlus sunna kana wazi ba ga yan dariƙa ba sun cuce ka wallahi kun ga waɗannan yan brothers da waɗannan yan ikhwaniya da wane ne da suke cewa haɗa kai da su saboda ba san su bane kuma sai a rashin sa'a kuma ahli suna ba kusan su ba sai a ce a hada kai wallahi jama'a a gabana a anguwar gwangwazo a garin birnin Kano wallahi dan dariƙa ya mutu yadda kaga haka da nake yin nan a bango ana tafiya yana zikiri yana zikiri kawai sai kabe muka fashe wallahi dai muka gudu a da muka gudu sai aka ta murna ya samu daraja ashiki ne ashiki ne wallahi ana lacca ban san yanzu ba a biyu ke ana cikin lacca sai ka ji wani ya tuntsire kuma su su yan kano sun saba sai kowa ya natsu sai ce ashiki ne wato jaraba Allah ce ta kama shi ne sai suma sai ce ku bar shi zai zai farfado ashiki ne an maka zauna cikin yan bid'a ba to an yi Allahu akbar ka karanta tubbin da bai je karshen shi ba ka ga wasu maganganu da za mu karanta a nan game da ishka din nan malam yake cewa sai shi ibnu khafif yanzu ibnu taymiya ne yake faɗi yace ibnu khafif ya bayyana cewa bai halatta ba wani adam wurudihi wurudi shar'i bihi kuma shari'a ba ta zo da kalmar ishq ba shari'a ba ta zo da kalmar ishq ba shari'a ta zo da kalmar mai mahabba da wala an gane wa qala sai ce adna ma fihi mafi karancin laifin da ke ga amfani da kalmar ishq annahu bid'atu wa dalala kaji malamai mafi karancin laifin shine a ce bid'a ce bata ce kada ma kowa haka yake gudu me yake gudu bid'a me yake gudu bata amma abin da yake nufi ba za a ce wanda yake cewa yana ishkin Allah ya zama kafiri ba kun ji abin da yake nufi sai a ce mafi saukin hukunci a ce ya yi bid'a kuma ya bata wa fi ma nassallahu kalmomin da Allah ya kawo nassun su min zikirin mahabba kifaya da Allah ya amfani da kalmar mahabba ko to ya isar amma kakai amfani da kalmar ashiqtullah ko ashiqtullah ko ana ashiqullah a'a sai dai ana muhibbun lillah ana habibullah a misali to za ka iya amfani da wannan Allah ya ambaci kalmar muhabba ko ba shi a ƙasa kun ga gashi ma ya fito da maganar kabarar sai ce wa hadha raddu ala ahli hululi wannan raddi ne ga masu hululi kun ga abin ya tafi dama abin da suke cewa ko idan kana cikin zikiri kana cikin zikiri to sai Allah sai ya fado cikin ka to in ya fado cikin ka shine sai ka fara narkewa ko kun fahimta sai a ce sai ka fara narkewa shine mutum yana tsaye sai da ya faɗi yana zaune sai da ya kwanta kafarar haka ta ce istahalla fihi rabb Allah ya faɗo cikin shi ne saboda zikiri to shikenan shi kuma ishikin Allah ya sa shi kai da haka la hawla wala quwwata illa billah malai yake cewa alqa'ilina inna Allah yahullu fil makhluqat wadanda suke cewa Allah na shiga cikin halittu wa qad dhahaba ila hadha alqawl albatil ghulatun jahmiyya karkatattu daga cikin jahamawa sun tafi zuwa ga wannan kunga jahamawa su ne suwa masu inkarin siffofin Allah to sun tafi zuwa ga wannan an gane wa alaikum salam to na takwas ne na'am to haka ne ta'aliki na shida zamu karanta ko eh a na shida zamu saki fara karanta inda yake cewa wa bayyana anna zalika la yajuzu li ishtiqaqihi gashi sai ce haifu innal ishqa mahabbatun ma'a shahawatin so tare da sha'awa shi ake kira ishq kuji so tare da sha'awa shi ake kira ishq unzur al-furuq fil lugha ku duba littafin al-furuq fil lugha yana nan muna da shi anan yana bambance maka soyayya kauna bege sai ce maka duk soyayya ne amma ga ma'anar wannan ga ma'anar wannan shine al-furuqu fil murra yana nan na malam askari shafi na 116 da lisanul arab shafi na 251 zuwa da biyu da sharh tahawiyya juz'i na 1 shafi na 166 da yazo magana ainihin wato na bakwai kuwa an da yake cewa fi ma nasallahu min dhikri muhabba kifaya anan kuma sai ce unzur rawdatul muhibbin ka duba littafin rawdatul muhibbin ba shi nan muna da shi na ibn al-qayyim rawdatul muhibbin a shafi na ainihin wato 28 zuwa da tara da sharh tahawiyya juz'i na ɗaya shafi na 166 to can kuma sai ke cewa a na takwas wanda shi ba mu zo kan shi ba sai ce wa annan min ma na ataqiduhu har yana daga cikin abubuwan da muka kudurce أن الله لا يحل في المرئيات الله باوى شجاتك وأنا من خليتود أيك جني وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته Allah ya kaɗaitu da cikar sunayen shi da siffofin shi ba'imin min khalqihi Allah ya yi nisa daga halittun shi mustawin ala arshi Allah ya daidaitu akan al'arshin shi wa anna al-qur'ana kalamuhu ghayru makhluqin kuma nan mai al-qur'ani magana Allah ce wadda ba halitta ba haifu ma tuliya wa ufiza wa durisa duk inda kaji ana karanta alqur'ani da duk inda kaji ana haddace shi ana darasin shi to ga san cewa qur'ani magana Allah ne qur'ani ba ainihin halitta bane mu kwana anan yaso sai mu tashi a wannan wurin sai mu sake maimaita shi mu ci gaba da sharhin shi in Allah ya so Allah madaukakin sarki ya taimaka kuma anan ba mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah